bayan mun karanta hadisin na na Fatima da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a farfajiyar gidanta ya kira Hassan ko Husaini ya Hassan ya kira shi ya dauke shi ya ce Allah ka so shi ka so wanda ya so shi to sai muka kwana nan sai malam ya ce wa qala Sufyan Sufyan Sufyan ya ce قال عبيد الله عبيد الله يتي أخبرني أنه رأى نافع ابن جبير ya بركعة يكي في هذا نافع ابن جبير wutiri وتري دركعة ويا أيا ma'ana akan haka ya halarta a yi wuturi da raka'a kwara ɗaya kenan to ina ma'anan ka wannan magana a cikin wannan hadisi babu munasaba ko ba munasaba to abin da yake so ya tabbatar a nan shine da a ce muna tattauna matsalolin da suka danganci mustalah al hadith ne shine zaka ga ubaidullahi din nan shi a cikin malaman hadisi yana tajlisi shine ya rawaito hadisin da ya cikin kisan eh, na Fatima da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Husaini yace haddathana Ali ibn Abdullah قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد وان عبيد الله بن ابي يزيد malami ne babban malami amma yana tadlisi mudallisi ne to ka'ida ce mustalahal hadith duk malamin da aka san shi da tadlisi duk hadisin da ya rawaito ko duk abin da ya fada da cewa an ko anna ba za a karba ba sai in ya ce sami'tu au akhbarani dan ma na tadlisi kenan ala haddi qawli sahib al-bayquni wa ma ata mudallasan naw'ani al-awwal al-isqatu lish-shaykh وأن ينقل عمن فوقه بأن وأن معنى والثاني لا يثبته لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف ma'ana duk malamin da aka san shi da tadrisi ya ce an fulanin ko anna fulanan to sai a ce ya shigar da muduhu shi ne ya ji ko ko a'a wani wurin wani ya ji to na hadisin ba za a karba ba gashi kuma cikin sahihul bukhari ya ce حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع to dan ne ne imam al-bukhari kafa hujja da hadisi mudallisi kuma da an to shine imamu al-bukhari yace ai ko da yake mudallisi ne wanda ya rawaito wurin shi dinnan annafi an ubaidullah bin zida annafi bin jubair ibn nafi bin jubair ibn muslim inda rikicin ne kenan tunda ubaidullah mudallisi ne ya rawaito daga nafi'u eh, da lafazin an malaman hadisi duk ba za su karba ba to shi ne imam bukhari ke sai tabbatar ma cewa ba haka kawai ya kawo riwayar ubaidullahi ya karba ba ai ubaidullahi inna yace qala sufyanu Sufiyanu ibn Uyayna yake in aka ce Sufiyanu cikin manya manyan malaman riwaya ko Sufiyanu Sauri ko Sufiyanu ibn Uyayna in ka ce Sufiyana ne su ake nufi Sufiyanu Sauri ko Sufiyanu ibn Uyayna to anan sai ce kara Sufiyanu Imam al-Bukhari kenan yana yana kare kansa yana tabbatar da cewa wannan Ubaidullahi da yake an din nan ba ya faɗa bane ta inda za a ki karba da mudallisi ya tabbata ya jiyo karatu wurin wannan malamin da ya rawaito da an shine yace imam al-bukhari yace sufyan ibn uyayna yace qala ubaidullah ubaidullah yace akhbarani ya bashi labari annahu ra'ana fi ablu jubayr shi ya ga nafi udan jubayr duk sa'an da ka sadu da malami ko ka ganshi ko ka ɗauki rinsa, to duk sa'an da ka ce an dangane da shi tadlisin ka baya cutarwa hujjar imam al-bukhari kenan ma'ana an ana nan ba za ta cutar ba kenan tunda ya tabbata lukiyi ya hadu da wannan malamin ya rawaito hadisi a gudu قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو بمره قال حدثنا موسى عن نافع قال حدثنا ابن عمر annahum kanu yasharuna at-ta'ama min ar-rukban Abdullahi dan Umar yake sun kasance suna san abinci daga fatake waɗanda suke kawowa kasuwa ala ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yab'athu alaihim man sai manzon Allah ya aika ya je a hana su ku daina zuwa kuna talaqqin rukban fatake sun ka za su kawo kayan su kasuwa ku daina zuwa kuna taron su a hanya kuna saya ku bar kowa ya kawo hajarsa kasuwa ta inda kowa zai iya samu ya saya sai abu yayi sauki ba za a samu tsadar kaya ba wannan da ya je noma abin ko ya kawo abin daga kasuwa daga garin su ko kauyen su ko gonar su ba abin da ya masa zafi ya je ya sayar naira hamsin ya sayar naira hamsin ya ci riba watakila ma wannan abin din riba in ya kawo kasuwa sai ya sayar da abin sa naira hamsin sai kowa da talaka da mai hali kowa ya iya saya biya sa amma in ya zo tun kafin ya kai kasuwa kuka je kuka tarye shi sai ya san tabbas cewa wannan abin babu shi kasuwa ana bukata maimakon naira hamsin sai ce naira ɗari kuma sai kun saya to inda ake samun abubuwa suna tashi kenan a cikin riwayar muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da'un nasa yarzuqu Allahu ba'dahum min ba'd akwai riwaya da take da'un nasa fi gafalatihim wannan karin fi gafalatihim babu ita amma riwaya sahihiya manzo Allah ce da'un nasa yarzuqu Allahu ba'dahum min ba'd ku jale mutane kada ku je yana za su kawo kayan ku ku je ku saya ku kara shine to wannan da aka kibin wannan fa'ida kun ga duk yadda al'amari ya fassara kowa ya kasa san abinci yanzu daga zaran an ji an ce an samu ambaliyar ruwa an samu bauchi an samu katsina an samu jigawa an samu kenan masu kudi tun daga abuja za ta shi ajo har rano har kura mai manomi a gona za a je a sai shinkafan sa saboda mugun ne sai aka waye gari tun abu na lokacin da zai arha ya tashi to lokacin da zai tsara kai ya yi saboda saba wa ka'idojin kasuwanci da manzan Allah ya ce فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه sai zai ce to duk kada ku je ku san talakar rukubat in wanda ya je sai abu kuma gurin kada ya sayar ya ɗauka ya kai kasuwa in ka je ka sai kaya kada ka sayar a nan, ka ɗauka ka kai kanti ka ko shago ka ko kasuwa saboda kowa ya iya zai saya kasuwa ɗin hatta yanquluhu haythu yuba'u at-ta'am sai in an dauka an kai inda ake sayar da kasuwa ka abinci ko kayan cefane قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله يا يهني أن يباع الطعام كد أسير دا أبنتي إذا اشتراه حتى يستوفيه إن كجي كسي أبنتي كد كسير أن تأوكا ككي شاغم كأونا قوسهم فانك فو إن أجي سير وكاسوا كسير أنا كائد من ذا الله يا أجي to shine malamai suka yi sabani suka ce in ka je ka saya a wurin baka dauka ka kai wurin shagon ka ba ko inda ake sayarwa baka sayar yayi ko da yi ba wani suka ce a'a kai saba kai abin da bai halatta ba dai amma ciniki yayi wani suka ce haramun ne bai halatta kai haka ba babu karahiyati sahadi fi suqi babin da ke bayanin cewa an yi hani mutum ya tsinga, daga murya a kasuwa saboda kusuma da jayayya da rashin tunani duk sa'an da zama malamai na zargin kasuwa ba wai ainihin kasuwanci ko kasuwa ake zargi ba a'a abubuwan da suke gudana a cikin kasuwa sabanin shari'a su ne abin da aka hana ke sa yake babu karahiyati sahbi fi suqi babin abin da aka yi hani na daga murya da jayayya da kusuma da abubuwan da babu ladabi a ciki a cikin kasuwa amma in kasuwanci za a yi sai da sayarwa da ake da shari'ar musulunci babu wanda ya hana kasuwanci inda sahabbai din sayyidina Umar sayyidina Abubakar to Abdurrahman ibn Auf manzo Allah kansa ya je ya saya Allahu Akbar to za mu ga mahallin shahid na Imam Bukhari a cikin wannan hadisi da yace an yi hani a daga murya a ɗaukaka murya a cikin kasuwa dan hukuma ko ɓata lokaci قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال يتي عطاء بن يسار يتي laqitu abdullahi ibn amr ibn al-as na hadu da abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su sai na ce da shi a sa'a kenan yace da shi akhbirni an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi tawrat ina son ka kare min bayani ka bani labarin siffofin manzon Allah a cikin at ina son isan siffofin manzon Allah a cikin attaura ma'ana sahabbai har abada ba su koshi da manzon Allah ba kenan da tabi'ai sawa'an sun ganki ko sun yi menene da shi ma'ana ba su koshi da ganin manzon Allah ko duk wani abin da ya danganci manzon Allah ba kenan mun gane ko da sun tuna da wani abu da aka kasance ana yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kaga Madina ta girgiza Allahu akbar akwai wani bawan Allah wani waliyin Allah cikin waliyin waliyin cikin waliyin Allah sunan shi Bilal ibn Rabah abokin manzon Allah ne kuma mai mai kiran sallah Allahu akbar yana kuma manzon Allah kiran sallah shine ladan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka saba da cewa Madina da aji kiran su da aji kiran sallan Bilal shikenan sai a tuna da manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya sai Bilal ya je yake ma Sayyidina Abubakar ya Khalifa na ji manzon Allah ya ce babu wani aiki a cikin musulunci da fi jihadi shi yasa yanzu tunda ba manzon Allah kiran sallah an daina zan je kasan Sham ko Iraq zan je zai kare gabas ya je inda ake jihadi dan Madina ta zama yanzu babu jihadi kenan ta zama kasan musulunci Allahu akbar yace yana sai je jihadi hmm. sai sai bakar yace ya bilal ka zauna mana kai min kiran sallah ni ma na dan dana yayin kiran sallah ma sai ke in lokacin da ka sai ni ka yanta ni kai ne dan kanka to zan tsaya yi ma kirba amma idan dan Allah kai ka yanta ni ka kyale ni je wurin Allah na je na je na tada addinin Allah wata riwaya aka ce sai kyale ke tafi wata riwaya aka ce a'a sayyidina Bilal ya ya mutunta magana sayyidina Abubakar yace don sayyidina Abubakar na da minna yana da fifiko a kansa don shi ne yaje sai ke yanta shi sai zauna yana sayyidina Abubakar kiran sallah har sayyidina Abubakar zai bar duniya da sayyidina Umar ya zo khalifa fa eh sai to ni fa yau daga cikin yau kiran sallah na ji manzon Allah ya ce babu wani aiki da yake jihadi a cikin musulunci Bilal ya yi ma manzon Allah kiran sallah ya yi ma sayyidina Abubakar amma har yanzu bai ce la ta isa yake za shi kuma yi jihadi Allahu akbar ina ga wanda zai ce yana da abin da yake yi amma ba zai fi kake ba sai Bilal da yake ma'a mai kiran sallah so yake ya yi jihadi sai sayyidina Umar ya a a ka tsaya kai min kiran sallah yace a a shi za ki da jihadi sai aka kiyaye ke tafi ko can ko ira kamar can ya je yana zaune can ana jihadi ana yada addinin Allah wata rana sai mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fashta nafsuhu ila al-madina haythu kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam sai sake dawowa madina yana dawowa madina sai ga su hasan da husaini ya rungume sai dauke su ana tattaunawa suka ce bilal abin da muke so muna so kai muna kiran sallah mu ji yace babu ne za a yi muku kiran sallah kuma da asuba da asuba wakti sahari lokacin kowa na bacci babu makera babu madinka ba ba ba aka jin motsin komai sai kiran sallah Allahu akbar jikokin manzon Allah kenan suka ce ai musu kiran sallah sun me suke so su tuna dama ba mantawa da manzon Allah suke ba amma me suke so kuma a tara a tare musu abin nan sai su diga ne Allahu akbar bilal yake babu ne ji kan manzon sai na Umar ya ce ai kiran sallah yake a a to hakan da wani musu suka ce kiran sallah zai ce a a yace za a yi musu kiran sallah kuma waqtu sahar kan asuban fari ana can zuwa asuban fari sai bilal ya hau sama a cikin madina yace Allahu akbar Allahu akbar sai madina ta girgiza duk inda aka ji muryar bilal sai da aka suna. ko mafarki ake yi ne ko zamanin manzon Allah ne sai da madina ta girgiza Allahu akbar sai kuma ya tsik zuwa can sai ce ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله sai madina ta da girgiza sama da yadda sai farko duk wanda ke cikin gida ya ji wannan sai ya tashi sai ya amsa dama an ce idza sami'tumul mu'azzina fa qulu lima to har yanzu da yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah aka ce tun daga bayan manzon Allah ba a taba ganin ranar da maza da mata suka yi kuka ba sai lokacin da yake shahadu anna muhammadar rasulullah aka ce madina duk baki ɗaya maza da mata sai kuka sai madina sai girgi Allahu akbar ma'ana ba sa koshi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa koshi da su ji wani abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina bilal kenan ma'ana yana wannan kiran sallah sai suka tuna ko mafarki suke ko da zamanin ne sake dawowa ko me ne, dan ba suka suka san da zuwarsa ba balle har lokacin da zai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to ga asa ibn abi eh, asa yace ma eh, eh, abdullahi ibn amr ibn al-as ina son ka bani labarin siffofin manzon Allah cikin at-taura Allahu akbar qala ajal hmm. ajal in aka ce ajal an karba in eh, za a yi maka abin da kake so Allahu akbar wallahi na rantse da Allah innahu bi kulli tawkid inna harfu tawkid hmm. la mawsufun muakkidatun nawa kenan abu ta'kidi nawa yazo nan wallahi hmm. inna la la mausufun fi tawrati wallahi tabbas manzon Allah na rantse da Allah an siffata shi a cikin at-taura bi ba'd sifatihi fil qur'an da wa'an cikin sifofinsa da aka siffata shi a cikin al-qur'an sa'annan sai shi gaba da cewa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyina anta abdi wa rasuli سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق محل الشاهد كان الإمام البخاري ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا yake haka yake cikin attaura sifan manzon Allah sallallahu alaihi ko sun so ko sun ki ko sun haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin attaura a cikin injila a cikin alqur'ani duk sai da aka sifata su duk waɗanda suka san gaskiya sai da suka tabbatar suka yi imani to wanda kuma ba shi da rabo ba ka da yadda za ka yi da shi dama yake ce yu'asi man yasha'u wa yabtali man yasha'u kenan ko ya ayyuhan nabiyyu ya harfu nida'i ayyu munada mabniyun afzan ala dhammi fi mahalli nasbi li annahu ala taqdiri ad'u والهاء صلة أو حرف تنبيه النبي أتو بيان أو بدل أو صفة إن إن واسمها أرسلناك جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر إنا شاهدا صفة أو نعت ومبشرا حال شاهدا حال حالة كونك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين الله أكبر كله حال للأميين حرزا للأميين أنت عبدي أنت مبتدأ أن مبتدا أو أنت كلها مبتدا عبدي خبر للمبتدا ورسولي معطوف على عبدي سميتك المتوكلة فعل وفاعل ومفعول الأول والثاني ليس بفرض إلى آخر الحديث هكذا الإعراب يكون يا أيها النبي يا كي النبي annabin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana cikin at-taura ya ayyuhan nabiyyu ana nufi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna arsalnaka Allah yake musu Allah mu muka aiko ka muka aike ka shahidan halin kasancewarka kana shaida ma ka, ko kuwa nan da suka gabace ka mana annabi Musa ma sai ya shiga cikin albarkan manzon Allah annabi Isa sai ya shiga cikin albarkan manzon Allah manzon Allah shi zai zai tsayar da shaida cewa sun isar da sakon Allahu akbar dan kai ka tsaya kana bata lokacin ka dan Allah ba kai ne abin tausayi yi kai ba yahudi ko ba nasari na Najeriya ko na ina ba kai ne kike bata lokacin ka ba annabi Isa kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da annabi Musa zai rayu yau ba zai tsira ba wurin Allah sai ya bi ni Allahu akbar to dan kaje kana bata lokacin gaba kai na abin tausayi ba baka san abin da kake ciki bane yaudara ka suka yi ba su bayyana ma gaskiya ba shahidan wa mubashiran mai bushara manzon Allah halin kasancewa ka kana mai bushara ma bayan Allah na gari kai musu bushara labari mai daɗi cewa Allah zai musu bakayya kyakkyawan sakayya wa naziran mai gargadi ka gargadar ka yi wa waɗanda suke saba wa Allah gargadi su ji tsoron Allah wa hirzan lil ummiyina ma'ana kariya ce tanga ne manzon Allah kariya ne ya zama wa ummiyina ai larabawa waɗanda ba su yi karatu ba huwa ba aka fil ummiyina rasulan min yatlu ayati wa yuzakki anta abdi kai bawana ne haka Allah yake manzon Allah bai taba yin murna ba kamar sama da da Allah ke subhanallazi asra bi abdi Allahu akbar yace tunda Allah ya danganta ni zuwa gare shi yace ni bawansa ne ma'ana Allah ya girmama manzon Allah ke. subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram wa rasuli kuma kai manzona ne babu shakka kenan ko sammaituka na ambace ka almutawakkila ne dogara ga Allah ne dogaro ga Allah saboda tsananin dogaron manzo Allah ga Allah madaukakin sarki a sunan shi almutawakkil Allahu akbar laysa bi fazli ba ne mugun hali ba wala ghalibin ba ne tsanantawa bane haka halin manzon Allah yake sassauci baya tsanantawa wala sakhabin fil aswaq ba mai daga murya bane a cikin kasuwanni mahallu shahid kenan na Imam Bukhari dan mai manzon Allah zai zamo mai daga murni daga murya ɗaukaka murya a cikin kasuwanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yubghidu aw yabghadu kull ja'zariyin jawaz جواز صخاب بالأسواق حمار في hari, جيفة bi عالم بأمور الدنيا bi بأمور الآخرة haka manzo Allah ya faɗa inna Allah yace Allah madaukakin sarki yana hushi da dukkan inna Allah bi kullu جواز إن, ان الله يقول كل جعذري جواز دم مي مو حالي مي جرمان كي مي يوان تارا دوكيا مي روح سخاب بالاسواق مي اجا مريا اكاسوا مي يوان دوكا مريا اكاسوا دم خصومة درس اللدن حمار fil jifatin fil mu ne in dare ya zo yayi bayan ya abinci suka cikin sai zai fade kwanta yana bacci sai ya wun bacci shikenan in Allah ya ga dama ya kace in ya ga dama ya waye gari ba a ba shi ladabi na cikin bacci in zai kwanta ga abinda manzo Allah ya fada in ka juya ga abinda manzo Allah ya fada in ka farka ga abinda manzo Allah ya fada in ka yi mafarki ga abinda manzo Allah ya fada in ka tashi da asuba ga abinda manzo Allah ya fada manzo Allah ya tashi daga bacci da dare ya kalli sama ce inna fi khalqi samawati wal ard har zuwa karshen aya ya karanta ya bayyana ajail makhluqatin Allah subhanahu wa ta'ala to amma wannan da baya aiki da wayannan da dabce da dabce manzo Allah ya ce mushe ne a cikin dare mushe matacce ba shi da amfani in aka wayi gari kuma yake himarin bin nahari jaki ne kuma in an wayi gari ba abin da ya dame shi sai dai cika wannan jaka ba abin da ya dame shi ne zai ci ba abin da ya dame shi bai ba ruwan shi da abin da ya danganci addini ba shi da inda yake zuwa ya koyi addinin Allah bai damu da addinin Allah ba na yawan maji tsakanin shi da jaki alimin bi umurin duniya yana sane da duk abin da yake zuwa ya dawo Amerika ne Ingila ne Jaman ne Najeriya ce Ghana ce Arabiya duk abin da yake fada sai ya jira sai ya karanta jarida duk zai iya fada maka abin da ya kasance a cikin duniyar nan amma in zai fara sallah shi dan yanzu zai bata masa sallah sai da zai ja bai san ka biyo bisan ba ba alimin bi umurin duniya ya san yadda za a yi a tara dukiya baki daya da yaudara da kariya da menene da menene duk baki daya ya san wannan wayar, ya san yadda zai dauki diwo, ya fasa ya lalata al'amura duk baki daya ya san kan wannan jahilin bi umurin akhirah amma duk abin da ya danganci addinin Allah abin da ya danganci imani abin da ya danganci lafiya ba abin da ya sani a ciki to me amfanin wannan to haka manzon Allah ya siffata shi inna Allah yabghadu kullu kullu ja'arin jawaz sahab bil aswad jifatin fil layli himar bin nahari عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة فخاب بالأسواق سيني محل شاهد الإمام البخاري sa'an nan sai ce manzon Allah cikin sifofin manzon Allah wala ya yadfa'u bisayyi'ati sayyi'a ya ramuwan mugu da mugu in aka mugun in aka muna na masa sai ya fi ne malam alfaza ce afuwun anil zallati afuwun anil zallati hatta ta annahu sawa'un alaihi man yusi wa man ya banda manzon Allah wai zai maka عفو عن الزلات حتى كأنه سواء عليه من يسيء ومن يحسن yace manzo Allah mai yawan afuwa ne in aka yi kuskure har ka ce ma saboda yawan afuwa da sassauci da saukin al'amarin manzo Allah ka ce da wanda mai bi da mai sabawa duk manzo Allah dai ne afuwa yake ne saboda mubalaga da Imam Al-Alfa Al-Fazaji faɗa ko walakin sai da cewa ya afu yana mai yana afuwa wa ya yafe matukan ba saba wa Allah aka yi ba manzan Allah ya fushi dan samu na masa sai ya yafe maka je ka babu komai dama ai an san labarin kullum muna maimaita labarin a arabi ba larabin kauye dama kun san larabawan kauye suna da hali suna da zafi haka ya zai kama wuya manzan Allah ya Muhammad a asini min mali lahi la min mali abika wala min mali ummik ni ma musulmai ne ni ma musulmi ne a bani cikin hijjar ba duk shari'a yanka bane eh ayin yanzu ne face ne ai kurkukun garin ma da yayi mai kadan sai an kai shi na a fini min mali lahi la min mali ummika wala abika wala min mali ka bani daga cikin dukiyar Allah dukiya ce ta Allah ba ta ka bace ba ta iyaye ka sai manzo Allah ya ce to to to an ji to ya hakuri mana sai ne saki sake ya ce hakka dukiya ba ta bace ta Allah ce a dai ba a bai yace to amma ai da ka matse ni ka min ina da haƙƙin rama ku sai ai mu an ba mu labari cewa ba ka sakayya da mu sai manzo Allah ya dariya ce je ka ولن يقبضه الله لن حرف نفي ونسب واستقبال Allah madaukakin sarki ba zai taba daukar ran zai taba karban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta yuqima bihil millatal al har sai Allah ya mikar da addinan nan da aka lalata su addinin annabi Ibrahima addinin tauhidi dukkan manzannin Allah da tauhidi suka zo wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa istanibu duk wani manzo abin da yazo da shi kenan a ban kasa yasa kasancewar mu ana karatu suka ba a tattauna kai shirka da tauhidi da bid'a da sunna wallahi tallahi ba alkhairi bane rayuwa sai ta je a banza a wuce ka je ka tarar da danyen aiki da kaf hatta yuqima bihi almillat alawja har sai Allah ya mikar da addinan da aka lalata su da shirka da bid'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai mikar da wannan addini har addini ya dawo tsantsan التوحيد بأن يقولوا لا إله إلا الله أبين دراسة بقاية لا إله إلا الله دعما من فدا وانا الكلمة كلمة إذا أفردت إذا انجمع استركا وإذا افترقا انجمع yanzu an ce la ilaha illallah da kala fihi muhammadur rasulullah li anna qawlaka la ilaha illallah غير مقبول حتى ينضم إليه محمد رسول in ka ce la ilaha illallah ka shekar dubu kana faɗa baka yi imani da manzancin manzan Allah ba wallahi fadar ka la ilaha illallah Allah ba zai karba ba dalili kenan da nasara da yahud dubu ta za su shiga in sun mutu akan haka ba su karbi addinin musulunci ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace babu wani makhluki dan adam ko aljani sirrin da aka haiko ni aka haiko ni har ana da kasa bai dini ba in ya mutu wuta zai shiga Allahu akbar kila a dakatar da yahudanci da nasaranci a zo ka a karbi addinin musulunci in ba haka ba wa'al da kanku kuke yi annabi isa kansa in ya su dawo karshe in ya dawo karshe zamani da shari'ar manzo addinin manzo shari'ar manzo Allah zai yi aiki bi an yaqulu la ilaha illa Allah la ma'budu haqqun illa babu abin bautatawa a bisa sai Allah Muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad kuma sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa yaftahu biha ayyunan? umya ya bude idanuwa da suke maka ba sa suka makance ba sa ganin haske ba sa ganin gaskiya da shirka da zalunci da bin ya rufe musu idanu manzon Allah zai zai wanke wannan abubuwa ne wa azanan kuma ya buɗe kunnaye kunnuwan da ba sa jin gaskiya su karba manzon Allah zai zo ya wanke ya wanke wannan abin ya haskaka da asiyar musulunci da addinin tauhidi wa quluban ghulfa da zukata da suke an yamce su an an an yanke su ba sa karban gaskiya manzon Allah ne zai zai haskaka su ya sa alkhairi a cikin zukatan su da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar Abdullahi dan Amr dan As yake haka yake cikin at-Taura قل فأتوا بالتوراة واتلوها إن كنتم صادقين كوكاو التوراة نجسيا كو إنجيلا نجسيا الله أكبر أزو أبجي أغني منين amma man lam yaj'al Allahu lahu nuran wa ma lahu min nurin Allah ya dau alkawari la amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in wannan yace ba zai ji ba ba zai taurara ba ba zai ka a'a ba gwanin ta bane wallahi duka alkawari ne na Allah zaka je ka zama waqudun nar kuma a ji da zaka fadara تابعه عبد العزيز بن ابي سلمه الهلالي وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام gulfun imam al-bukhari kenan zai zai fassara wa'annan kalmomi dama muke imam al-bukhari yanda yake kwararre ne a cikin hadisi haka yake kwararre a cikin tafsiri haka yake kwararre a cikin fiqh haka yake kwararre a cikin lugha Allah ta don wata riwaya a cikin tarihi in ta inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaza yana magana yace wa man dakhala hadha ad-din fa huwa arabiyyun Allahu gulfun gulf kulli shay'in fi ghilafi ai in aka ce an rufe abu duk abin da yake cikin jakarta ko gidansa an rufe wa sayful aghlaf kan sakali da aka saka a cikin gidansa ko takobi wa qawsul ghalba ko baka da aka saka cikin ah, jakarta wa rajulun aghlab in aka ce mulmautu aghlab wanda ba a yi masa kaciya ba yana nan da lobar sa kenan idza lam yakun mahsunan qalahu abu abdullah abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari باب الكيل على على البائع والمؤتي في باب اللي في بيان cewa lallai ne sai an yi awo in za ka sayar ka auna in za ka sayo ka in za ka sayo ka auna a auna ma kai ma ka auna saboda kada ai zalunci Allah madaukakin sarki ya ki zalunci san komin kankancin zalunci har kwano ko mudin da za ka auna dan Allah mai awo in ya auna kwano daya wannan abin da ya rage kwano guda nawa ne guda nawa ne wani abin shi yasa ma Allah ke ce tafsir at-tashrif huwa shay'ul fasid abin da yake ba wani abin da yake kawo ba amma dan ka bata addinin ka sai ka je abin da bai kai mutum ya auna maka ya auna maka masara kwano daya ya dan shafe saman ya dan zuba bai cika ba guda nawa ne ba wani abu ne mai yawa ba amma saboda niyyar zalunci ya bata addinin sa dangane da abin da zamu zo mu ji abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa ko ya zai auna maka ya sa abu ya dabara ma'auni duk abin da ya samu shi ne ne wadan kadan ne amma saboda zalunci da Allah ya din kace zaka yi shine ka raba ka rabu da addinin ka da imanin ka wa Allah ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki wa idza kaluhum أو وزنوهم يخبرون يعني قالوا لهم ووزنوا لهم كقوله يسمعونكم يسمعون لكم حاصل ونن آية ينكر bangare ne cikin aya sura baki daya Allah madaukakin sarki ya wannan sura mai Allah yake fada a cikin ta har aka zo aka ce wa idza kaluhum aw wazanuhum yusiruna Allah madawajin sarki ce wailun lil mufassitina wailun lil mufassitina fananin azaba ko wani wadi ko wani kwari a cikin wutan jahannama kasa cikin wutan jahannama yace ya tabbata wannan azaba ta tabbata ga masu tawaye mudu masu rage mudu ko ma'auni kafin mu karanta aya mufassara wailun lil mutaffifina sananin azaba wani balarabe ya je balarabe kauye je wurin shugaban kasa ko gwamna ko minista ko sarki shine malik ibn marwan yace ya Abdul malik ibn marwan kaji abinda Allah ya fada ce wailun lil mutaffifin ko ai kaji abinda Allah ya Allah ko malik ibn Marwan da kansa yake bada wannan hikaya yace ai kaji Allah yake wailul lil na, shine yake ce masa in ya zamana wanda yake auna yake au ya dan rage abinda bai kai ya kawo ba kaji Allah yake masa wailu to ku da kuke ɗaya eh, ba ba ba au ba zani ne Allah zai wanda yake aunawa ya cuce dan cuta duk da su cikin tafi ba ko tafi biyu Allah ya masa wailun lil mutaffifina alladhina idza talu ala an-nas yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yusiruna ala yazunnu ulaika annahum mafruquna bi yawmin azim yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin yace ya kai Abdul Malik ibn Marwana kaji abinda Allah ya faɗa game da mai dan mai mai rage wani dan abinda da kai ya kawo ba to ina ga kai da kake ɗeba ba au ba ni zani Abdul Malik Marwan ke haka sai sa duk zamani in ba a samu masu iya fadan haka ba ku tabbatar da sai kowa ya sha wahala sai an samu wanda zai fada masa zai fada ma zai fada ma minista zai fada shugaban kasa a ji tsoron Allah wannan al'amarin ba inda zai kai mu sai barna kuma ba cuta bane da a ce manyan malamai suna fada musu haka sai sun yi shugabanci da duk sa'an da aka daga hannu aka ce ina za a samu shugaba har kafirai su ce a dauko musulmi dan sun ga abin da suka yi to amma Allah madaukakin sarki ce wailun lil mutaffifina sananin azaba ya tabbata ga masu kauye muni su wane ne wa'annan Allah ce allazina idza kalu ala nas yastawquna in ka je zaka auno sai ka ce a cika maka kana son a cika maka wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna amma kai in ka zo zaka aurar sai kana da ba kana zalunci a hankalci kai daidai duk wanda yake son zai auno a cika masa shi in yaje zai aunar yayi zalunci ne matsayin sauran Allah الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم duk wanda ke son a girmama shi shi baya girmama mutane wailun lil mutaffifina allazina idza kalu ala an-nas yastawquna wa duk wanda ke son matarsa ta mutunta shi shi baya mutunta ta ya zama wai allazina idza kalu ala an-nas yastawquna wa duk wanda ke a yi masa a tanadar masa rayuwa da zai ji daɗi sa'an na shi ya hau mulki ko in ya shiga ofis ɗin daga shi sai matarsa sai ƴaƴansa duk al'umma su halaka allazina idza talu ala an-nas yastawquna wa idza kaluhum aw wazanuhum yuqsiruna ala yadhunnu ulaika annahum mabqutuna al-yawmin azim wai waɗannan mutane ba su da zaton cewa Allah zai kada su ne ranar gashin kiyama ala ya zunnu ai ba su da yakinin cewa Allah zai tada su ne shine sai kawo tabiri bi zan yace koda a ce zato kake za a tada kai ran tashi kiyama ya kamata ka ji tsoron Allah ila ga wanda kake ka san yana cikin aqidarka wa annal janna wa annal na'a wa annal wa anna sa'ata atatu la rayba fi to ya wa anna Allah yasmun bil qubur ala yazunnu ulaika annahum mabghutuna li yawmin azim ba su san cewa za a tada su bane a wata rana mai girma ba eh suna mutum wannan ko a aikace ko su faɗa ko a aikace ala yazunnu ulaika annahum na liyawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranan da halitta duk baki ɗaya za su tashi su tsaya gaba ga zakin Allah madaukakin sarki aka ce sai an shekara dubu nawa Allah bai ce ma kowa komai ba kuma kowa bai sama komansa ba Allahu akbar wani gumi zufa ya kai masa kugu wani sidi wani wuya wani ya nitsa shi duk Allah bai ma kowa komai ba inda ake barazana kenan barazana ta gaskiya hmm. tun da zama da har annabawa da manzannai ba wanda ya san ina za shi yau kowa yana tsaye da shehuna da shehunka da waliyina da waliyinka da malamina da malaminka da sahabbai da manzon Allah da da mala'iku duk kowa yana tsaye manzon Allah yace mana na Aisha wannan rana ba ta da dama kowa zai tsaya ne tsirara na Aisha ce da maza da mata manzon Allah ce da maza da mata na Aisha ce kai kun mata manzon Allah ce ke baki san wannan rana waye ya san me yake kusa da kai balle ka san namiji ne kuma Allahu akbar yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin hmm. ranan da baki ɗaya halitta za ta tsaya ana jiran menene za a yi tukunna annaba da manzannai ma suna tsaye tukunna ba san me za a yi ba balle kai ko ni ko su ko shi ko ita daga kai sai aikinka ba mun karanta ba kawai ga dama ba abin da za ka yi sai aikin ka sai wutar jahannama ka wai ga hagu ba abin da za ka yi sai wutar jahannama yace fattakun nara walau shirku samara ba abin da za ka gani sai aikin ka Allahu akbar ba wanda zai zai kama hannunka duk wanda ka kama hannunka zai kwashe ya guje in fi tafaqra yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni Allahu akbar waye ka su sama da wa'annan mahaifiyarka da mahaifinka da matarka da mijinki da dan uwanka da wayan duk gudun kowa na gudun kowa ne ba abin da zai maka rannan sai aikin ka sai kyakkyawar biyayya da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ce yawma yaqumu nasu li rabbil alamin ai in za a yi wa mutane gargadi a jirgin su ji tsoro ranar lahira ake tuna musu da aka ce yawmu tagabu zalika yawmut taghabun yawma yafirru al-mar'u yawma yana wannan ranar tana da sunan naki kowace suna ka ji tsikan jinka ya tayi ga sunan ta yawma yaqumu an-nasu li rabbil sa'annan sai Allah madaukakin sarki ce kalla tabbas haqqan inna kitabal fujjari lafi sijjin lallai littafin fajirai azzalimai fasikai da kafirai da mujirkai duk littafin su yana cikin sujjini ko duniya haka ce maka asibin ba ko kurkuku kenan ba ko kurkuku ya wata ake ko kunji ake aka ce wani dutse ne mai nauyi a cikin sab kafa ta bakwai dutan jahannama nan ake dagawa a sa littafin fajirai aikin ka da za ka karanta inda aka je aka sa kurkuku aka boye kenan kaifa wa ma adraka ma sijjinu me yasa sanar sheka me ya sanar da kai cewa menene sijjinu din dan ka daɗa jin tsoro kitabun marqum yace littafi ne rubutacce wailun yawma idhil lil mukazzibina fadanan azaba ya tabbata rannan ga masu karyata manzannai da ranar tashin kiyama allazina yukazzibuna bi yawmid din waɗanda suke karyata ranan sakayya sakamako ko su karyata da baka ko su karyata a aikace su karyata da baka sai ai babu tashin kiyama wa ma yuhrikuna illa jaharu wa ma nanu bi mabqusina wa ma nanu bi kaza kaza kaza sun fara a baka kenan ko ko a aikace a ce maka kada ka bi tsoron ranar lahira kai abin da ka ga dama da kai da matsayin ku daya dama kowa ana tsoratar da shi ne ranar lafira dan ya daina zalunci ya daina zaluncin bayan Allah ya ji tsoron Allah ya daina fasikanci ya daina alfasiya in ka ce kai tabbas ɗari bisa ɗari ba da zai sami ka ranar lafiya menene za ka san mai ka ji tsoro akwai bambanci tsakanin allazina yukazzibuna biyawmin وما يكذب به إلا كل مبتدع أثيم أي باب ما كرية ران الآخرة كو a كو ko a aikace sai duk ne ke ta haddi ne yawan zunubi da ne قال أساطير الأولين إن أكذو أنا كرن شابس آيوين القرآن فاستشاكون يوين نمتان ينفرقو كلا تبت ba komai sa suke wannan ba suka samu karfin halin wannan ba rana ala qulubihim ma kanu yaktubu ba komai sa suke wannan ba a'a yawan laifin ne da zunubi ke musu yawa har suka zo ma ba sa jin shayin komai rana ala qulubihim haka manzon Allah yake duk sa'an Allah bawa ya sabon Allah sai ayi digo ya sabon a kan zuciyarka ayi digo ayi digo in ka tuba ka koma ga Allah sai a shafi amma in ka ci tuba ka zarce kana kai ana diga ana diga baki har zuciyar duk ta samu da cuta ta zama ta zama kai kai ne eh, ba ka shayin komai zaka iya yi ba wai karfin ba wai abin isa bane wa'annan abubuwa da suke yi mu na kira za a yi kaza a yi mu akida mu kaza a yi mu za mu je mu yi a yi mu Allah ya yi mu ne mu yi mu yi laifi ya gafarta mana za mu yi to in baka in eh, wannan abubuwa da kake in baka laifi ne zai ci wannan duk ba wani abu ne a'a zuciyar ke ta riga ta yi ta ci kenan ta gama yawo ta yi tsatsa rana sai manzo Allah ce fa zalikumur rayy yake duk sa'an da zuciya ta kai wannan wuri ba ta jin tsoron komai sai ta fasikanci sai ma sai zalunci Ayi yi zalunci farkon abin za ka yi sai ga jikin ka cikin jikin ka jikin ka na makarkata za ka yi fata ko za ka yi zalunci sai ga ba daɗi amma kai yau kai gobe ka je ka ci haramun ka ci haramun ka ci haramun duk jinin ya zamo haramun nama ya zamo haramun ba ka ji shayi komai za ka iya yi gaba ka gadi saboda za ka je a cika maka lissafin ka ma'auninka